tambihi da cewa dangane da sunan khalifa muna cewa a al-mu'tasim ko al-musta'asim ne ba mu'tasim ba musta'asim jazakumullahu khairan mala yake cewa kanin muddati khilafatihi sitti ashar sana shi wannan khalifa al-musta'asim ya yi khalifanci ne na tsawon shekara sha shida wa arba'ata ashhurin da wata shida wa sittati ayyamin da wata da kwana na wana shida shekara sha shida da wata hudu da kwana shida wa umruhu hamsin wa arba'una sana lokacin a ɗan shekara arba'in da biyar aka kashe shi kun ga sanda ya zama khalifa ya dan shekara nawa a cikin shekara arba'in da biyar ku ci shekara goma sha shida saura nawa ashirin da da tara aka hada shi da waziri ibn al'alkami jama kun ga matsala na yaran taku kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu inda yana da nunanniyar kwakwalwa a ce sanda a kashe shi dinnan shekaran shi sanda ya hau khalifa shekaran shi arba'in zuwa sama kuna tsammanin wannan ibn al zai iya mai makircin da ya mashi yana da gogewa a rayuwa yana da gogewa a addini ƙwaƙwalwan shi ta riga ta nuna duk da cewa Allah madaukin sarki ya kaddara haka ya faru amma still a dai kai matsala sau da wannan lokaci sun maida jagorancin musulunci ya rikide ya zama abin da ya shafi gado ne babana ya yi to nima ina fatan in yi na dace na cancanta ko ban cancanta ba dai ni zan yi allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce wakila sittin wa arba'una wa shahara ne suka ce ya yi yana ɗan shekara arba'in da shida da kuma wata biyu ina fatan mun gano wannan da kyau sanda kashe shi wa hazi sana allati qutila fiha almusta'sim mala yace wannan shekara da kashe almusta'sim tusamma sanatar masa'ib ana kiran wannan shekara da cewa shekarun musibu gaskiya ne wannan shekara shekarun musiba ne wa baqiyatid dunya bila khalifa haka duniya ta zauna babu khalifa thalatha sinina na tsawon shekara uku wa nisfan da rabin shekara wa sittin wa hamsina wa sitta mi'a ga shekarun da aka yi babu khalifa shekara ta ɗari shida da hamsin da shida an yi ta gaba ɗaya musulmin duniya babu khalifa wa saba'in wa hamsina haka shekara ta ɗari shida da hamsin da bakwai ma haka musulmi sai kwashe ta kab babu khalifa wa samanin wa hamsina haka shekara ta ɗari shida da hamsin da takwas musulmi sun kwashe babu khalifa wa tis'in wa hamsina haka hijira na da shekara ɗari shida da hamsin da tara musulmi sun kwashe ba su da khalifa ila rajabin min ha har zuwa watan rajab na wannan shekara na ɗari shida da sittin da tara da hamsin da tara fauƙimar bin misral khilafa a lokacin ne aka tsaye da khalifanci a misra kun gano wannan da ke ko wannan khalifancin da shi ibn taimiyya ya rika zuwa yana roƙo khalifa ya kawo magari kariya kun gano kun gane yana tarihin yake ko bayan an riga an ragargaza daular musulunci yan shi'a sun yi ɓannan da suka riga suka yi shi za kuke gani ibn taimiyya alkalamin shi bai kafe dangane da ragargazan hancin 'yan shi'a ba duk inda ya samu dama koya take sai magana akan muguwar aƙidansu da mugun manufansu da mugun tsarin da suke da shi akan musulmi da kuma musulunci baki ɗaya to shine sai mala yake cewa wa a almustansir sai aka yi almustansir mubaya'a kama sanazkuru kamar yadda za mu zo can cikin karatu in Allah madaukin sarki ya so za mu ɗan tattauna dangane da wani abu na makirci da kuma su waɗannan 'yan shi'a suka riƙa yi ma almustansir shi ma ba su bar shi ba saboda makiran halitta ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu qala al-hafiz az-zahabi inda zikr qatl khalifa alhafiz zahabi ya ambata lokacin da ya zo yake tantance bayanai na yadda kashe khalifa ya ce wa ma a zunnuhu dufina ba na tsammanin bayan kashe khalifa ma an binne shi wa kutila ma'ahu jama'atun min auladihi sanda kashe shi an kashe shi tare da gayyan 'ya'yan shi wa amamihi da baffannansa wa ne ammihi da 'ya'yan kawun shi وكانت بلية لم تصب الإسلام islam bi misliha wannan bala'i ne da tun da aka yi musulunci ba taba ganin bala'i irin wannan ba kuma har yau musulunci bai taba haduwa da musiba da bala'i irin wannan ba a ce a lokaci ɗaya a kashe khalifa da musulmi miliyan ɗaya ba taba yin wannan ba a waye gari musulmi su shekara uku da rabi ba sa cikin tsari an wargaza su ba taba wannan ba sai a ƙarƙashin makircin 'yan shi'a kun gano wannan da kyau ku? da sai malam ya ce wa amilati shi'ara kasa'id fi marathi bagadad wa ahaliha mawaka a wannan lokaci sun shirya waƙe na jimami da taya mutanen bagadaza jaje na wannan bala'in da ya sauka walamma faraga holoko min katilil khalifa yayin da holoko ya ƙara ta'addancin shi na kashe khalifa wa ahali bagadad da kashe mutanen bagadaza wa kama alal iraqi nawabuhu sai ya sa wakilin shi a iraq wa kana ibn al-alqami shi ibn al-alqami hasuna lahum an yuqimu khalifa alawiyan sai ya ce to ya kamata in za a sa khalifa da zai jagoranci al'umma ya zama ɗan shi'a alawi ne mahala ya ce falam yi wafe ƙoho sai ba su mara mai baya kan wannan ba Waƙar ƙoho suka yi watsi da shi wasara ma'ahun fi suratin ba'adul gilman sai zama kamar yara kawai irin 'yan bangan nan za ga suna bin 'yan siyasa haka ya koma ya zama walaqahu Allah ta'ala ma fa'alahu bil muslimina haka Allah madaukin sarki ya kake shi da irin tabargazan da yema musulmi wara'a qabla mautihi fi nafsihi al-ibar shi a karan shi ya gani a kan shi abin izina wal hawan ya haɗu da tozarci wa dhil da kaskanci ma yu'abbar anhu ba za ka iya lissafawa ba ba za ka yi ta'abirin abin da ya gani kafin ya je lahira ba fama kafa shuhuran haka ya zauna 'yan watanni sun marida sannan ya kwanta rashin lafiya wa mata kamadan ya mutu cikin takaici la rahimahullahu wala afa anhu kar Allah ya ji kanshi kuma kar Allah ya yafe mashi ma da fi jamadal ula ya mutu a watan jimadal ula Santa sittin wa hamsina wa sitta mi'a hijira na shekara 556 'yan watanni bayan mutuwan khalifa ya ɗibi wannan jinin ya tafi lahira da shi an gano wannan da kyau ku don cimma manufa kuma za ka zo ka ji wani irin mugun kulli ne yake tsakanin 'yan shi'a da musulunci da musulmin duniya baki ɗaya duk yadda aka samu wani gayya na musulmi sun yi yunkura za su yi addini su wayar da kan al'umma shi a sai sun darka ke su a fai ko a ɓoye kun sani ko ba ku sani ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce asbabul mu'amara wani zai ce wai me ya faru ne wannan mugun aiki da mugun kulli har ya kulli ya zama haka ga waɗannan al'umma menene jigon wannan abun mala ya ce wa yabka ba da zalika su'al al-muhim abin da ya mana saura shine tambaya mai mahimmanci limaza fa'ala ibn al ma fa'ala wai me yasa ibn al-alqami wannan abin da yayi wa ahalla bidar al-khilafa ma halla ya duro ma gidan khalifanci wannan mugun abin da ya rubzo masa da shi me yasa shi ya haka an gano wannan me dalilin wannan abu mala ya ce ammal am fa khulasatuhu khabasu tawiyya mala ya ce a dunkule abin da ya haifar da abin da ibn al-alqam yayi shine mugun nufi na arrawafit yan shi'a dama suna da mugun kulli ga musulmi baki daya bi shakalin am in ga kalli yadda suke kallon musulmin duniya ala ahalus sunna suna da mummunan kulli kan ahalus sunna wata zarrufu mu'taqadihim fihim da kuma irin yadda suke da mugun kulli gane da abin da suke kudurcewa a ransu wa adame taharrujihim min ta'awun kuma ba sa jin at-taharruj damuwa da ganin laifi suka yi min at ma'al kuffar na iya hada gwiwa da kafirai ala ibadatul muslimina a gan su ga sun ga bayan musulmi musamman a ahlus sunna wa yakshifu lana hazil abin abinda zai ƙara fayyace mana wannan haƙiƙa shine malo yace bi jala'i shekul islam ibn taimiyya irin yadda ibn taimiyya ya rika fitowa ƙarara yana fayyace waɗannan abubuwa fi aksar min kitabin ba littafi ɗaya ba biyu ba yonan ba tarihi yake wa ya ɗan shigo da ɗan wannan bayanin ba shi ne muka tsaya muka ce ɗan wannan shaɗara biyun ƙarshen ta yin aka ci gaba ba fito maka da asalin mai ke wajen ba ba ka ganewa yanzu wanda zai zo ya ce wa a ɗan karanta maka ɗan abu ɗan ƙyar nan bayan an gama wannan sai a ce to je ka kai sharhi da kanka ta yana zai fara kun gano wannan da kyau ko wannan shi'anci ne dole sai an karantar da ɗalibi min awwal gilafa ila akhirul gilafa farko da ƙarshe sai an karantar da shi duka ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai mala yake cewa wa fi aksar min mawdi'in fil kitabil wahid a littafi ɗaya za ga ibn taimiyya ya kwashe fage mai yawan gaske yana fallasa tseren 'yan shi'a wa yankulu min kadatihim yana ɗibo a aƙidinsu annahum cewa su 'yan shi'a na kulla man i'taqada fi abi bakr na umar duk wanda ya da abubakar da umar sun ce kafiri ne wal muhajiri na wal ansar ko yake yin addu'a da yabo a kan muhajirai da ansarawa wal'adalatu autar raddi anhum ya ce wai sahabbai muhajirai da ansarai adalai ne kuma yake cewa Allah ya ƙara masu yarda kama radiyallahu anhum kama yadda Allah ya ce ya yarda da su in ka sake ka faɗi wannan to in shi suna ɗaukan ka arne ne wa yastahilluna a man kharaja anhum duk wanda bai shiga sahunsu ba kowaye ganin suke a jinin shi ya halatta wa yusammuna mazhabuhum mazhabul jumhur kuma suna kiran su shine mazabin jumhur wa yarawna fi ahli sham wa misr wal hijaz wal maghrib wal yaman wal iraq wal jazira wasa'ir bilad al islam suna ganin mutanen sham da mutanen misra da mutanen hijaz da mutanen Maroko, da mutanen yaman da mutanen iraki da mutanen jaziratul arabiya wasa'ir biladil islam da sauran garuruwan musulmi annahu la yahillu nikah ha'ula'i Zaba, zaba'ihum bai halatta a mu ba kuma bai halatta ma cin yankan ba kun gano wannan wai wani zai ce to ai yanzu yan shiya na son sa auri matan mu ba mu ba su ne eh ai wata manufa ne manufan shi ne cin da ba su da yawa so suke saurin mata da 'ya'yan ahalin sunna don su markaɗar da su su koma haka ana nan sai a haɗa kai da ƴakka ko ƙanwanka a kashe mutanen gidanku an gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa ya rauna an na kufar ha'ula ya aglazo kuma suna ganin kafircin ahalus sunna ma to kafirci ne mafi muni min kufril yahudi wa nasara sama da kafircin yahudawa da kiristoci li'anna ula'ika indahum kuffarun asliyun domin su suna ganin su yahudu da nasara kafire ne 'yan asali wa ha'ula'i martadduna su kuma waɗannan murtaddun wayar da ahalu suka yi kun gano wannan da kyau ko? sun rida wannan ne fa aqidan da za ka kalle ka ce wai ka ci amana wai da ba haka kake ba daga baya ne shi an ci ne fa duk za mu zo mu fayyace muku wannan akwai lauje cikin nadi ni na kasa balansin hawarjanci ne ko shi an ci ne kuma kowanne akwai dalilin da za ka iya tabbatar da haka abin yake amma ana tafakan isa ina fatan mun gano wannan da kyau dole ne a fayyace ma al'umma haqiqatul amr Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin misalin wannan inda za ka gane kafirci na asali yanzu zaki da damisa da sauransu haramun ne na asali amma akuya da tinkiya da barewa ba haram ne na asali ba yanzu kenan da za ka samu barewa ko akuya ko tinkiya kana cin halin kunci na yunwa a mace ga zaki da ran shi za ka iya yanka shi ga sa ka ci bai halatta ka ci zakin nan ba da shi haram ne na asali su kuma waɗannan haram ne mai ɗari ba na asali ba ne su ka ci duk da mushe ne kuna ganewa to sai suke ganin yahudu da nasara kafirai ne na asali saboda kafircin su wai da sauki amma mu ahlus sunna sai suna mana kallon wayar da muka yi mu Kafire ne yan ridda saboda kawai kafircin ahalus sunna ya fi kowanne tsanani Ke sa matakin farko da 'yan shiya suke ma al'umma shine raba kansu irin yadda ibn al'alƙami ya yi a bagadaza shine matakin farko da suke farawa ko ka sa ga ko baka san wannan ba yasa idan aka yi amfani da jahilcinka da rashin gogewanka da rashin sanin ya kamata ka da wayewanka ka komo cikin tetayinka Tana fatan mun gano wannan da kyau jinin musulmi na da tsada za a iya zubar da shi kana raye za a iya zubar da shi bayan kana raye Allah madaukin sarki ya sa mu dace wal hadha sabab kama qala ibn taymiya da wannan sababi ne kamar yadda ibn taymiya yace yu'awanuna al-kuffar alal jumhur min al-muslimina eh shi'a na iya marama kafirai baya akan mafi yawancin musulmi kamar yadda suke mutanen bagadaza fa Awa nuna tatar alal jimhur jiyan da suka taimaka ma tatar akan al'umma wahum kanu min a'azamil asba fi huruji jankiz khan malikul kuffar ila biladil islam wannan shine dalilin da yasa jankiz khan ya afko garuruwan musulmi wa fi qudumi holoko ila biladil iraq wannan kuma shine abin da ya kawo holoko garin musulmi wa fi akhadh halab har ya iya kama garin halab wa salihiyya ya kama garin salihiyya wa gaira zalika bi khabathihim duk wannan ya faru da mugun aikin yan shi'a ne wa makrihim da makarcin su lamma dakhalu fihi min tuzaru minhum lil muslimina wa gaira man tuzara wannan ya faru ne fa sakamakon irin makircin da suka yi na sadaɗowa cikin musulmi da musulmin ma da masu ba ma da su aka kasa ba kawai sun ga abin da 'yan shiya suka yi auno je sai birge su kawai sai su ɗauko wannan abin sai zo su afkar da shi cikin musulmi ba da kai aka shi da dillin ba kawai wani ne aka yi dillin da shi birge ka kai sai ka je da wannan a karan banza a bulus ka je kai masa aikin da zai cutar da al'umman ka baki daya saboda neman matsayi yanzu ibn al duk abin da ya ba neman matsayi bane neman matsayi ne wai ana cewa wai dalilin da yasa ibn al-alqami ya haka wai an taba samun wani rikici ne da ya fara tsakanin ahlus suna da yan shi'a yan shi'a suka sha kashin sa hannun ahlus sunna aka wulakanta 'ya'ya da mata da al'umman shi'a wai sai ya kudurci cewa watan wata ranar su wallahi sai sun rama to shine sai sa kashe mutum miliyan ɗaya wannan shine ramuku a kashe khalifa a rusa dolan musulunci a yi kaza a yi kaza wannan duk ne. kuma yan shi'a suna ɗauko wannan sai su yada al'umma su kuma saboda rashin bincike na ilimi sai su kasa gano wannan makircin su karantar da al'umma abin da ya kamata al'umma su kudurce ba shi ya kudurtar da su ba abin da ya kamata su sani ba shi ake sanar da su ba abin da ya kamata su an kare ba shi ake an karar da su ba mafi aksarin abin da yau 'yan shiya suke ɗanawa a bakin ahalu sunna shine yaɗa ƙiyayya tsakaninsu wane bai son wane wane bai shirya da su wane su wane ba ruwansu da kaza in sun taso suka diran ma waɗannan ɓangare waɗancan dariya za su yadda in sun taso ma waɗancan su ma kawai a bulus za su ci kuna gano wannan da kyau ku ka kalla da kyau duk ahalu sunan nan da ke haifar da fitina cikin musulmi za a ga abin da suke so ke dan su cimma duniya ita kuma duniyan nan in har ka taba abu uku to ba taba samuwa ba ko ta samu matsala ne gara ma kana inda kake domin mai yi san da kake a baya bakinka bai san daɗi ba yanzu ko bakinka ya san daɗi ran da ka sake daɗin nan ka ci gaba da cin shi kuma cin da ba dimanta zai yi ba to ungulu za ta koma gidanta na tsamiya kun gano wannan da kyau ku to ko za a samu matsala don ta kusa ta koma fa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum